To jima masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW. Bayan labaran duniya a jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa 'yan Najeriya na kara ganin alamu na cin hanci da rashawa a majalisar dattawan ƙasar kan kasafin kuɗi na bana bayan zargin cushen kuɗi cikin kasafin ya bar baya da ƙura. a jihar kaduna kuwa wasu ƙauyuka ne suka fara zama kufai bayan da aka kai wasu sabbin hare-hare wanda suka biyo bayan wato wanda aka kai a garin kurga a kenya kuwa ra'ayoyi sun bambanta dangane da aniyar da gwamnatin kasar ta bayyana ta aikawa da ɗaruruwan jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda zuwa kasar haiti waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan din umar dutsen kura ya gabatar da labaran duniya. DW labarun duniya. Shugaba Putin ya bugi kirji kan karfin makaman nukiliya na Rasha da ya ce sun zarta na Amurka. Bankin Afirka ya nuna damuwa kan tsarin biyan bashin da Afirka ke yi wa manyan kasashen duniya da albarkatun ƙasa. Kotu a Rwanda ta haramta wa jagora a jagora dawa tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa. Shugaba Eh, wato shugaban rasha vladimir putin ya jinjina wa kasar kan karfin makaman nukiliyar da ya ce take da shi yana mai gargadin cewa rasha a shirye take ta fara amfani da waɗannan makamai ma damar aka taɓa mutuncin ƙasarsa gargadin na shugaba putin na zuwa ne 'yan kwanaki gabanin babban zaben ƙasar da za a gudanar wanda tuni aka kammala hasashen shugaba putin ne zai lashe zaben ba tare da wata tangarɗa ba a cikin wata hira ta musamman da aka yi da shi a kafar yada labaran rasha putin ya buki kirji yana mai cewa Putin ke nake cewa mun shirya amfani da makaman nukiliya kuma makamanmu sun fi karfin na manyan kasashen duniya namu da na Amurka ne kadai suke daidai kuma mun shirya wato mun yi nisa wurin inganta makaman namu. kalaman na shugaba putin din na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da dakarun ukraine suka kai wa matatan fetur na moscow wani mummunan hari wanda masu sharhi kuma ke ganin haka ne ya sa a shi putin din barazana fara amfani da makaman nukiliya ukraine ta kaddamar da hari na jirgi maras matuki a matatun fetur na rasha lamarin da ya haddasa gobara a wata babbar matatar maidin a kasar tuni fadar mulkin rasha ta kremlin ta fusata da lamarin inda ta ce yunkuri ne na kawo rudani a babban zaben kasar da ta shirya gudanarwa nan ba da jimawa ba a sama da shekaru biyu da aka kwashe ana fafata yakin ukraine da rasha kowane bangare ya yi amfani da jirage marasa matuka inda sukan kai wa juna hare-hare a manyan gine-gine da na cibiyoyin soji kafin daga bisani yanzu suka bujuro da tsari ko kuma yayin sabon hari na kaiwa matatun fetur farmaki. sai dai hukumomin rasha sun ci a baya-bayan nan sun yi nasarar lalata jirage marasa matuƙa guda talatin da suka shigo ƙasar daga iyakarsu da ukraine labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan dw za kuma ku iya sauraron mu idan kuka je shafinmu na intanet dw.com hausa har ma da shafinmu na facebook da youtube shugaban bankin bunƙasa ƙasashen afirka a kinwomi adinshino ya yi kira ga kasashen nahiyar da su kawo ƙarshen karɓar rance daga manyan ƙasashen duniya da ke buƙatar su biya bashin da ma'adanan ƙasa a maimakon kuɗin da suka karɓa. A yayin da yake magana da kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a birnin Legas na Najeriya, Akinwomi ya ce wannan tsari ba shi da kyau domin babu wata hanya da ake iya alkinta farashin albarkatun ƙasar da ƙasashen Afirka ke baiwa manyan ƙasashen na duniya wajen biyan basussukan da suka karɓa a irin wannan tsari ba su suka irin wannan ne dai ake gani suka zama dalilin ƙarfin ikon da ƙasar china ta samu da wuraren haƙar ma'adinai daban-daban na ƙasar congo lamarin da yake ƙara jefa ƙasashen afirka cikin fatara Wata kotu a Rwanda ta haramtawa jagora adawa kasar kuma fitacciyar mai sukar gwamnati Victoria Ingabire tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa da aka tsara gudanarwa a watan Yuli da ke tafi. Kotun ta ce ta same ta da laifuka masu nasaba da ayyukan ta'addanci da aikata kisan kiyashi. Sai da 'yan siyasar ta yi watsi da hukuncin tana mai zargin an yi mata shari'a mai cike da son zuciya wadda ta yi zargin shugabannin siyasa na Rwanda suka baiwa kotu umarnin aiwatarwa. Kafin shekara ta takwas, lokacin da shugaban ƙasa ya yi mata afuwa. sukar gwamnati da take yi ta janyo mata zaman gidan kaso na shekaru takwas tuni dai aka fara hasashen shugaba paul kagame zai yi nasarar lashe zaben a karo na hudu da ke zuwa da wa'adin shekaru bakwai to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan amma ina gayyatar ku kuje shafinmu na intanet dw.com/hausa domin samun ƙarin bayani kan wasu daga cikin labaran da ma wasu a shafin namu yanzu zan mai da kurin abokiyar aiki fauziya dauda To an gaishe da din Umar Dutsen Kura da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau. To harkokin namu na yanzu za a ji yadda a gana batun shekarun mataimakiyar ɗan takarar shugaban ƙasar na wato shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC ke tada ƙura. muna tafa da shirye-shiryen abu namu da darasin rayuwa da kuma dandalin matasa amma kafin nan mu ɗauko tushen rahoton nan daga najeriya a najeriya da zargin cushe cikin kasafin kuɗin bana ya bar baya da ƙura a majalisar dattawan ƙasar lamarin da 'yan ƙasa ke ganin alamu na badakalar cin hanci a majalisar cikin kasafi daga abuja wakilinmu ubala musa na ɗauke da ƙarin bayani duk da cewa dai majalisar ta nasarar dakatar da sanata abdul ahmed ningi da ke zaman allura ta ban kaɗo almundahanar daga dukkanin alamu tana da jerin tambayoyin amsawa a cikin rikicin kuɗin da ke cikinta a yanzu akalla naira miliyan 500 ne da aka sanya a cikin kasafin kuɗin ƙasar na shekarar bana domin amfanin kowane guda cikin wasu jigajigan yan majalisar dattawan 34 shi kansa uban tafiyar kuma shugaban majalisar dattawan tarayyar najeriya gosul a fabio ya kai gida da naira miliyan dubu biyu da rabi domin sayan ba bada wuta da ma farjin sanyi a mazaɓarsa a wani abin da ke neman tabbatar da zargin farko sannan kuma ma'aunin irin dattin da ke a zauren yin doka na kan gaba a tarayyar najeriya sanata bala na allah na zama tsohon ɗan dattawa ta ƙasar. ni ina iya tabbata maka ba haka muke yi ba ana tsayawa a yi adalci idan an kawo budget a duba sectorally da kowane geopolitical zone nawa aka yi mashi allocating kafin a zauna a san cewa ga abin da ma har za a iya cewa za a ba wani sinata ya kai a mazaɓarsa wannan abun da ke faruwa ba abu mai daɗi ba ne gare mu ga ƙasa amma muna fatan cewa abubuwan da za su biyo daga baya za su ba 'yan najeriya madogaran yin hukunci ga irin mutanen da za su zaɓa da kuma za a iya ba amana shugabanci sabo cikin karatun doka ko kuma wasu da dukiya ta ƙasa matakin yan dokar da na kara fitowa fili irin da rikicin da ke gaban ƙasar da ke tunanin girma amma kuma shugabannin ke rawa da omb cikin dogolan hanci sanata umar tsaulade ya taka rawa cikin zauren majalisar kuma ya ce sabon tsarin yana nuna alamun irin shugabancin da ke a zauren majalisar yanzu haka. Ana mantawa lokacin da ina sanat Obasanjo abun da ya ce mana shine kowane ya kawo project din da yake so a yi a sai ɗin shi a haɗa shi da ɗan kwangila ɗan kwangila ya je ya yi mashi in ya tabbata abun ya yi ya sayi je a biya shi amma ka sani cewa ita majalisa tana cin gashin kanta ne su ke yi ma kansu budget su yi ma kansu doka su ke kashe kudin su yadda suke so saboda ka 'yan samu shugaban majalisa wanda ba wai ƙasa ke gaban shi ba a'a shi kan shi da sauran mutane shiga mashi a samu matsala kamar yadda aka samu yanzu. yanzu a yanzu dai masu mulkin tarayyar najeriya na da nisa a cikin karatun lallashin miliyoyin 'yan kasar da ke ji a jiki to sai dai kuma tun ba kai ko ina ba dai ana shirin raba gari tsakanin 'yan mulkin da kungiyoyin kallo da ke fadin an saba a cikin tsarin demokuraɗiyya ta ƙasar a wani musa rafsan jande na shugabantar kungiyar sislak mai kallon ayyukan 'yan doka a kasar kasafin kuɗi ba wai amfani da shi ne don a ba su eh, wata togiya ba ne su shiru eh, suna ganin yadda ake tafi da al'amuran gwamnati kuma ba za su iya magana ba saboda an riga an ba su toshiya wannan mu muna ga cewa ba demokuraɗiyya ce ba kowa abin da aka zaɓe su su yi ba ne saboda haka dole ne a tashi tsaye a kawo gyara akan yadda eh, ake tafi da harkar demokuraɗiyya a najeriya abin takaici shine akwai jam'iyyu na adawa gaba ɗayansu su ma kusan a ce sun yi shiru sun kasa tashi tsaye su tabbatar da kan cewa ba a zalunci 'yan kasa ba. Abin jila gani dai na zaman yadda take shirin kayawa a tsakanin talakawa da ke ƙara tamke hotuna cikin karatun haƙurin da masu mulki na ƙasar da ke ɗinkin muji a cikin rawar ta OMB. Ubala Musa, W Hausa daga Abuja a Najeriya. To har yanzu ne muna a tarayya ta Najeriya amma yanzu a jihar Kaduna inda rahotanni suka yi nuni da cewa an sake kai wani hari a karamar hukumar Kajuru inda aka yi garkuwa da gwamman mata kazalika an kai wasu hare-hare bayan na garin kuriga da aka yi ko kuma da 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaruruwan ɗalibai lamarin da ya sanya wasu ƙauyuka sun fara zama kufai bayan da mazauna ƙauyukan suke ƙauracewa su sakamakon barazanar tsaro ta wayar tarho na tuntuɓi wakilinmu na jihar kaduna ibrahima yakubu inda ya bayyana mana halin da ake ciki a wasu yankunan kaduna. to tun da farko dai zan ce bayan sace ɗalibai 287 da aka yi a ƙauyen kuriga wanda har yanzu ba san halin da suke ciki ba a shekaran jiya ma labaran da muke samu yau shine an kai wani mugun hari a wani ƙauyen boda da ke a ƙaramar hukumar kajuru ta kudancin kaduna ko rahotannin da ake samu shine bayan 'yan ta'addan sun kai hari sun tarwatsa mutane an fara samun rahotanni da suke fitowa cewa an yi garkuwa da mutane talatin zuwa hamsin to a ƙarshe dai sai mutanen garin bayan waɗanda suka dawo bayan harin da aka kai sai aka gane mutum saba'in da biyu ne suka ɓace a shekaran jiya litinin kenan sai dai mutane da suka ga harin gaba ɗaya sun tarwatse sun shiga daji a jiya jiya talata kenan da safe cikin waɗanda ake garkuwa da su din saba'in da biyu mutum ashirin da uku sun dawo sannan kuma halin da ake ciki a jiyan kuma da yamma To a yanzu wani hali ake ciki ne a garin Kajuru bayan da aka sanar da cewa an sace gwamman mata a jiya a garin. Duk da jami'an tsaro suna ta kokarin su amma shine yanzu ma bayanan da ake ta samu shine bayan an kawo harin mutane da dama sun tarwatsa cikin daji domin eh, mutane yanzu ba sai sun jira an kawo musu ɗauki ba daga sun ji farkawai kowa shiga cikin daji. Eh, sannan kuma sai wayanda suka dawo ne don wasu sun dawo su har yanzu ba a san ma ina suke ba kin san yanayin mazauna karkara. To ya yanayin tsaro a yankunan da aka wato kai waɗannan hare-hare da ma garuruwan da suke kewaye da su. To ko ko idan muka fara da ƙauyen kuriga da aka ce an kai an kwashe ɗalibai ko shekaran jiya mazauna karkaran sun kira suna sanar da manema labarai cewa sun ga mutane da babur kusan ashirin sun zo sun faka kusa da garin suna ta murza babur a kusa da garin kenan ba su shiga garin ba amma dai sun tayar da kura sannan kuma ko a nan me yake da suna garin gwarin gora nan ma an ɗauki mutane garin gora da ke akan hanyar kaduna zuwa abuja nan ma an kwashi mutane da ake batun ana son su biya kuɗin diya sannan kuma can ma bayan in in kuka lura da bayan garuruwan kaduna mazauna ƙauyukan akwai barazana na ana ci gaba da garkuwa da satar mutane lamarin da ke ci gaba da mai da yawancin ƙauyukan bayan gari tamkar kufai gidajen gona da dama sun ƙaurace mazauna ƙauyuka da dama sun baro matsugunansu sakamakon wannan fargabar sata da garkuwa da manoma lamarin da ke zama ta barazana ga harkar noma da kiwo da kuma ilimi. To shin a halin yanzu wani irin mataki gwamnati da ma hukumomin tsaro suke ɗauka domin ganin cewa an samar da zaman lafiya? Tun bayan da aka kwashe ɗaliban nan na kuriga da kuma waɗannan da aka ƙara kai sababbin hare-haren nan a wasu sassan kudancin kaduna akwai rundunar sojojin najeriya na sama da na ruwa da na ƙasa da muka ci karo da su a waɗannan wurare sannan kuma ko jiya akwai shugaban hafsan 'yan sandan najeriya da ya zo kaduna inda suke tattauna batutuwa daban-daban na yadda za a tunkari wannan kalubale da kuma amfani da kimiyya da wasu hanyoyi da zamani har ma da haɗa hannu da dukkanin masu ruwa da tsaki musamman 'yan sa kai domin ganin an tunkari wannan batu gadan-gadan da kuma inda suke yin kira ga al'umma na wajen ganin sun rika kai rahotannin take-taken jama'a da ba su saba gani ba a cikin al'umma. To wakilinmu kenan a jihar Kaduna Ibrahima Yakubu rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta intanet dw.com/hausa kafin shirin ya dora za mu tsahirta. To Madalla, yanzu kuma shirin zai nufi kasar Ghana inda babbar jam'iyyar adawa ta kasar NDC ta gabatar da mataimakiyar ɗan takararta na zaben shugaban ƙasa da za a yi nan da watanni tara masu zuwa inda batun shekarun mataimakiyar ɗan takarar ke tayar da jijiyoyin wuya daga Accra na kasar gadar wakiliyarmu wato Jamila Ibrahim zango na dauke da karin bayani. gabatar da farfesa jen na na upuku ajiman a matsayin abokiyar tafiya mai dafa masa a zabukan shekarar 2024 da ndc wanda kuma ke kasancewa karo na biyu a zaɓin nata da john muhammad ya yi kana karon farko da wata babbar jam'iyya a ghana ta tsayar da mace a matsayin jigo a cikin tafiyarta masharhanta da dama da uwa uba jam'iyyar npp da ke mulkin kasar na kushe matakin wanda ko meye dalilai alhaji aminu abu na madina Daya daga cikin jami'an MPP na sadarwa ya yi wa DW bayani. Mu ba abin da ya mana zafi ko shekaru ko mai ai kake manta an taɓa zabanta haka aka ɗauko ta haka kuma suka faɗi zaben kazalika ma yanzu ma faɗuwan za su to amma abin da yasa kika ji ana cece ku ce domin ta girmi shi shugaba Muhammad fa in ma kaddara ya ci wanda ya ɗauke ta mataimakiyar shugaban ƙasar nan so ɗaya fa zai yi mulki fa in ma ya samu shekara hudu kaɗai zai yi in dai ba canza constitution za su yi saboda haka muna tambaya shin ba matasa wasa ne ko kuma a'a da gangan yake yi cewa baya son in shi biye nan domin matan ba ta iya takarar ba kuma. A nasa bangare Alhaji Muhammad Nazir Sa'id mamba ne a cikin manyan jami'an sadarwar jam'iyyar NDC na ƙasa ya soki lamirin masharhanta da masu ruwa da tsaki da ke kushe zaɓin da cewa. In ka duba shekarun shugaban ƙasar mu yau kamin ya tsaya takara har a jefa masa kura amma ya yi shugaban ƙasa akan haka da mu wannan labari bai dame mu ba ai da abin da zai dame mu ne sai mu ji an ce wai ba adila ba ce ko ko a'a tana da wani illa wanda yake idan mun zo da ita wannan illa za a yi aiki da shi jam'iyyar da ke kan sarauta yau su ba abin da ya dame su sai dai kawai su yi mulki ba sabon jefa ƙuri'a ya zamo tunaninmu ba sabon yadda za a yi a hana cin hanci da rashawa ba mu ji ba wani zance da za ka iya shafa mata na ɓata sunanta dole sai a koma kan batun shekaru. La'akari da sukar zaɓin na Farfesa Jane dangantawa da shekarunta na yi hira da Suhail Abdulmumin ɗan asali. mai fashin baki ne akan al'amuran siyasar yau da kullum a Ghana. Dokan kasar Ghana ya ba da dama a zabi shugaban kasa, shi ne ake zaba. mataimaki ko wani abu ana yi ne ya wakilci ya dace dai mai shina da kwarewa amma ba ana zabar wanda zai zo ne daga baya gaji wannan kujeran ba wannan ba gado ba ne nan afirka ta yamma mu duba najeriya wayanda suke makwabtan mu nan kusa so shugaban kasa obasanjo ya yi aiki da atiku abubakar wanda bai zama shugaban kasan ba sun rasa ma kujeran sannan buhari ya yi aiki da professor iyemi osinbajo bai zama shugaban kasa ba shekarun shugaban amurka nawa ne zo haka amma yana ne yana ci daga accra ghana jamila ibrahim mai zango dw hausa To yanzu kuma sai kasar Kenya inda ra'ayoyi suka bambanta dangane da aniyar da gwamnatin kasar ta bayyana ta aikawa da ɗaruruwan jami'an tsaro musamman ma na 'yan sanda zuwa kasar Haiti, kasar da ta fada cikin wani yanayi na taɓarɓarewar tsaro. ra'ayoyin wasu 'yan kenya na cewa kamata ya yi gwamnatin kasar ta sake kula ganin halin da hetin ke ciki a yanzu na tamkar babu gwamnati a ahiwa na dauke da karin bayani akan wannan batun a baya bayan nan kasar haiti ta sake fadawa cikin yanayi mai muni ta bangaren tsaro abu ma da ya kai ga tilasta murabus din firaministan kasar da ke a yankin caribbean wato ariel henry kasar kenya wacce ke a yankin gabashin nahiyar afirka kuwa a cewar ma'aikatar kula da al'amuran cikin gidanta ta shirya ayarin jami'an 'yan sanda akalla dubu guda waɗanda za ta aika haitin domin taimaka ƙoƙari na kwantar da tarzomar da ta tashi a can ministan harkokin cikin gida a kenyar kituri kindiki ya tabbatar da cewa ɗaukar wannan mataki labadda ne domin ganin ƙasar ta ba da agajinta ga haiti saboda ganin an shawo kan tashin tashin tashinar da ta sake fadawa a ciki The status is as you know it. There was a small court matter. Kindiki na cewa yanayi dai kamar yadda aka sani akwai wata 'yar matsalar da dama ke a gaban kotu kuma a yi nasarar shawo kan wannan matsala. Batu ne na cewa akwai buƙatar samun amincewar Haiti a rubuce. Yarjejeniya ce da Haitin ta sanya wa hannu yau mako guda kenan. Don haka dai mu mun kintsa mun kuma kammala shirin aikewa da jami'an 'yan sandan nan waɗanda za su taimaka domin murƙushe boran. da ya kammala dukkanin wajibai na ganin an cima hakan. A cewar ministan na Kenya Kituri Kindiki, 'yan sandan kasar Kenya za su himmatu ne ga aikin sintiri a musamman wurare masu hadari a Haiti, sannan su taimakawa ayyukan jinƙai a wuraren da ake buƙatar aikin nasu. sai kuma daɗin daɗawa za su baiwa wasu jami'an tsaro a haiti horo na musamman wani kuma abin da ya dace a ce an lura da shi a wannan lamari shine ba 'yan sandan kenya kadai ne za su kai dauki a haitin ba akwai ma wasu kasashen da suka alkawarta ba da tasu taimako ta wannan fuskar baya ga tawaga ta musamman ta majalisar ɗinkin duniya da kwamitin sulhu ya tsara za a kai an da ya samu wasu a ƙasar kenya kamar su martin joroge wanda ɗan kasuwa ne da ya goyi bayan aniyar gwamnatin ƙasar tasa musamman ganin ta kai ga firaminista ajiye aiki a haiti kuma yin hakan aiki ne da zai ceto kasar da ke kan gabar rugujewa Kenyans actually support this peace mission. Ya ce 'yan Kenya na goyon bayan aikin kiyaye zaman lafiya a Haiti, sannan ina ganin wannan matashiya ce ga sauran kasashe na Afirka. Ba laifi ba ne tarihi nuno Kenya ta yi wannan aiki. inda ta amince ta taimaki haiti a lokacin da ta shiga mawuyacin hali to amma fa ga mutane irin su dennis otieno kamata ya yi a yi la'akari da hadarin da ake jefa jami'an tsaron kasar zuwa kasar da ke fama da dabaibayi a matsayin da ake ciki a yanzu. Yace ni dai na ga karancin nazari a wannan tunani ba zai yiwu ba a ce mai zazzabi daban mai kuma shan magani daban ba daidai yake da ɗauko mutum da ke fama da wata damuwar kuma a kai shi inda ake yaƙi tuni ma dai mutum 76 suka rasa rayukansu sauran masana dai a kenya na ganin su ma wannan rikici na ƙasar haiti yana da sargaggiya ganin abu ne da ya kai ga murabus ɗin shugaban gwamnatin ƙasar wato firaminista da kansa yanzu dai haitin na cikin hali na iko da wasu gungun ɓata gari ke yi wa wasu yankuna da dama nata yayin kuma da ake da wasu su da suka yi nisa a aikin garkuwa da mutane da kashe-kashe sai kuma tsananin hali na jin da ake ciki. To a gaida mintaka a hiwa da kuma wannan rahoton nasa ne muka kawo ƙarshen jirin nan da muka muku tanadi a wannan zangon kada ku manta ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook dangane da rahoton nan da muka gabatar. Kafin shirin ya ɗora za mu ƙara tsayartawa.